فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر على الصيام والقيام الله أكبر على تلاوة القرآن الله أكبر على إقامة معالم الدين الله أكبر على السجود والركوع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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله يا عباد الله فإن الله يقول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 وقمتموه كما سن لكم كما كما شرع لكم ربكم وسن لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم وها أنتم تفرحون بالعيد فافرحوا بالعيد افرحوا بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرحتنا بشهر رمضان فرحتنا بالعشر الأواخر فرحتنا بليلة القدر خير من ألف شهر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين لها وأن لا يحرمنا الأجر والمثوبة عباد الله هذا هو الخير ودعوة المسلمين التي الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهوده وليس لنا عيد معاشر المسلمين غير هذا العيد الذي فيه الفرح بشهر رمضان وبفضل الله ومنته على الأمة بليلة القدر والعيد الذي في الأشر, في الأشر ذي الحجة على إثر الأفضل الأيام ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من أشر, من أشر ذي الحجة فهذان عيد فهذان هما عيدان الأمة فعلينا عباد الله بالتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذا الموقف يجب علينا أن نستشعر ما كنا فيه في شهر الصيام من ترك المآكل والمشارب والمناكح ابتغاء مرضات الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصلوا عباد الله في ترك المحرمات وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وواصلوا الأعمال الصالحة ولا ترجعوا على أعقابكم بنكث ما كنتم قد عقدتموه في هذا الشهر الكريم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وتدبروا عباد الله حالة الأمة وأزماتها وارفعوا أكف الضراءة إلى الله عز وجل كما كنتم تفعلونه في شهر الصيام فإن الله تعالى لا يعبأ بكم لولا دعاؤكم والدعاء سلاح المؤمن وإن الله تعالى يغضب عن العبد إذا ترك الدعاء فارفعوا أكف الضراء في الأوقات الإجابة ابتغاء الله بابتغاء المولى عز وجل أن يكشف الغمة ويفرج الكربة وينصر الأمة وهو القادر على ذلك واحذروا عباد الله احذروا عباد الله من التعاون على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى وقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاداة من عاد الله ورسوله وموالاة من والى الله ورسوله إذا, إذا, و... إذا استمررتم على هذا تصيروا على, على درب الهداية وتستفيدوا من تربية الله تعالى لكم في شهر الصيام يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد يبتغي المزيد من فضل مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى وقد خرجتم من شهر التقوى وصلوا الله تعالى أن يمن عليكم بالتقوى وأن يزودكم بالتقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقوى مسلمين جزءورا الله جل وعلا كما يندى الله يمن وسيا مي غزرن صورا الله ما في كم غزري شيني صورا الله gashi mun fito daga cikin watan tsoron Allah watan da aka yi mana horo a kan samun taƙawa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada gashi mun cika kwanakin yanzu mun zo rana rana mai girma ranar kyauta daga Allah ranar samun ladan wannan ibada ranar alkhairi ranar addu'ar musulmi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mahalarce ta gashi mun halarci wannan rana muna ƙaunar wannan addu'a ta musulmi muna ƙaunar wannan alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alkawarinsa mu gode ma Allah kamar yadda Allah ya umarce mu mu girmama sunansa mu yi kabbara a kan shiryar da mu da ya yi ya shiryar da mu zuwa ga azumi da tsayuwar dare ya shiryar da mu zuwa ga karatun alkur'ani mi kabbara ga Allah akan abin da ya tsayar mana da alamomin addini ta farkin annabawa da manzanni mi kabbara ga Allah akan abin da Allah ya raya mana na ɗakunan Allah waɗanda suke cike da hasken saukar mala'iku da hasken karatun alkur'ani da hasken addu'o'i na bayin Allah mi farin ciki da wannan falala wannan shine abin da yake wannan shine ma'anar idi mi farin ciki da falalar Allah da rahamarsa domin Allah ya shiryar da mu cewa da falalar Allah da rahamarsa da wannan ne za mu farin ciki shi yafi abin da ake tarawa na duniya ake farin ciki da shi mu farin ciki a wannan rana mu sanya mu ado kamar yadda Allah ya umarce mu na murki adanmu a wajen dukkan ɗaki na Allah amma mu guji barna mu guji abin da Allah baya so mun kasance a cikin wannan wata mun bar abin da yake halal a gare mu wanda wannan ya nuna mana za mu iya barin haramun ma tunda har halal ɗin ma mun batta dan haka mu guji haramun mu guji abinda ya bayyana na laifi da abin da ya buya. waɗanda duk suke tsoron ayyukan laifi za a yi musu sakayya kamar yadda Allah ya ce. mu kuma ci gaba da kyautata ayyuka da abubuwan da muka tsare na ayyukan ibada mu kiyaye sallolin nan biyar a cikin jam'i mu kiyaye tsayuwa da wajibin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna mu kiyaye kula da bayin Allah mu kiyaye haƙƙin iyaye da ‘yan uwa mu kiyaye haƙƙin marayu mu kiyaye haƙƙin talakawa marasa shi ciyarwa da aikin ihsani da muka kasance muna yi mu ci gaba kada mu warware abin da muka kulla domin duk wanda ya warware abin da ya kulla hakika wannan shine ya tabe shine ya rashi kada mu Allah yayi mana nasiha kar mu zamanto kamar wanda ta warware kadinta bayan ta riga ta kulla shi da kyau kada mu zamanto yana neman tsari daga since abin da ya riga ya kulla mun kulla alkhairi wanda muke kauna Allah madaukakin sarki ya karɓa daga gare mu daga cikin alamun ayyukan alkhairi shine a biyar da su da ayyukan alkhairi alamar karɓar aikin alkhairi shine ka biyar da shi da kyakkyawan aiki mu biyar da wannan azumi da wannan ibada da kyawawan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana azumin sitta shawwal kuma ya sunnata mana azumi da ake yi akai-akai a cikin kwanakin shekara mu kiyaye waɗannan ayyuka kuma gashi wannan rana ta haɗu ranar idi guda biyu ga idin shekara idin ƙaramar sallah ga idin mako shine idin ranar juma'a an yi rufsa a wannan rana ga waɗanda yake suke da nauyi kan ba sai sun zo sallar juma'a ba amma sai sun yi sallar azahar domin sallolin nan guda biyar da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haɗuwar malamai kacifkaf na musulunci farillai ne ita ku sallar idi ta ɗau'i ce mustahabbi ce sunna ce ba a barin sunna ba a barin farilla a ce sunna ta ɗauke farilla wannan mu kiyaye wannan wanda duk bai samu zuwa juma'a ba kada ya gangancin abubuwan da ake faɗa da ake ruwaitowa na waɗansu ɗaiɗaiku waɗanda fatawarsu ta ratse na kan cewar mutum in yi sallar juma'a in yayi sallar idi ba sai yayi sallar Azahar ba sai kawai yi sallar la'asar wannan ƙoƙari ne a ruguza abin da ke cikin alkitabu sunna mu tsaya a kan abin da Allah ya farlanta mana Hamsu salawatin katabahunna alal ibadi fil yawmi wal layla haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salloli guda biyar Allah ya farlanta su akan bayi a wuni da rana don haka mu kiyaye su mu gode ma Allah ‘yan uwa domin in mun gode ma Allah Allah zai yarda da mu kuma Allah ya ce wasa ya lahu, shakirin Allah zai yi ma waɗanda suka yi godiya kyakkyawan sakamako godiyar Allah shi ne sanin cewa ni'ima daga Allah take da kuma yin zance da ni'ima da faɗanta da ambatanta da kuma aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so Allah zai ba mu lada a kan wannan mun kasance muna yawaita addu'a kan halin da al'ummar musulmi ta shiga ciki halin fitina wadda ta kunno kai a ƙasashen musulmi ana kashe-kashe ana rubuza tattalin arziki ana korar miliyoyi daga gidajensu ƙananan yara ba su tsira ba mata marasa yaƙi mata da ba su da makami a hannunsu ba su tsira ba dattijai tsofaffi waɗanda suke ko miƙewa ba sa iya yi ba su tsira ba ‘yan asibiti ba su tsira ba makarantu ba su tsira ba masallatai ba su tsira ba wannan yana faruwa a ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma a cikin ƙasarmu muna ganin irin bala'in da mutane suna buɗe baki a far musu da sanya musu bama-bamai a kashe na kashewa a ɗauke na ɗaukewa a keta alfarmar rai a keta alfarmar dukiya ba ma a ta mutunci wannan bala'i da yake ya addabe mu a cikin wannan al'umma shekaru kenan masu yawa mun tsaya akan addu'a mu ci gaba da addu'a kar mu yanke kauna Allah maɗaukakin sarki babu mai cika alkawari kamar sa amma kuma Allah maɗaukakin sarki yana da komai ya tsara komai akan ajali don haka mu yawaita addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan bakin ciki ya yaye mana wannan damuwa ya taimaki wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mummunan shiri da mummunan nufi ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mayar da shirinsu ya zuwa gare su abinda suke ƙoƙarin yi Allah ya mayar da shi ya zamanto ƙoƙarin halaka kansu Allah kuma ya jefa razani a cikin zukatansu Allah ya kare mana tsananinsu da sharrunsu da ƙarfinsu domin Allah shi ne mafi tsananin ƙarfi shi ne mai iko bisa komai sannan mu tsaya ‘yan uwa musulmi a kan yaƙi da abubuwan munkarai da suke yaɗuwa a cikin al’ummanmu miyagun al'adu da miyagun saro da yake fitowa musamman a tsakankanin samari da ‘yan mata a guji fanɗare farkin addini wannan lokaci ne da fintuntunu sun danno kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu fitintunu na ƙarshen zamani wanda daga cikin su akwai mummunan fitina ita ce fitinar dujal mu guji fandare wa tafarkin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kar wannan ya zamanto ya shigar da mu ya zamar da mu zuwa ga fadawa cikin tarkon fitina fadawa cikin tarkon fitinar dujal Allah ya kiyashe mu ya amintar da mu mu tsaya kuma mu yaƙi waɗanda suke kawo ɓarna a cikin al'umma musamman masu fatawacin miyagun ƙwayoyi da yaɗa su a tsakankanin samari da 'yan mata da ma matan aure mu yaƙi wannan mummunan al'ada wannan abin da yake ruguza ƙasashen musulmi abin da yake ruguza garuruwan musulmi abin da yake lalata rayuwar waɗanda muke su ne su ne muke takama da su su ne manyan gobe na wannan al'umma waɗanda yake su ne waɗanda za su tarbiyyanci manyan gobe su ne mata wannan mummuna miyagun ƙwayoyi sun shiga cikin rayuwarmu kuma babu sharrin da yake daɗa ƙara haɓaka su illa masu kasuwancin waɗannan miyagun ƙwayoyi don haka mu tsawa a kan yaƙi da waɗannan da kuma yaƙe su ta hanyar addu'a da tona musu asiri da ba ma wato masu kula da yaƙi da waɗannan jami'an tsaro da suke yaƙi da miyagun ƙwayoyi mu ba su haɗin kai mu yawaita addu'a a gare su kan Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara a wajen maganin wannan mummunan wannan mummunan bala'i da yake sai ƙaruwa yake a cikin al'ummarmu masu zubar da jinin mutane da irin abin da suke yi ba sa tausayi ba sa ganin alfarmar rai ba sa ganin alfarmar dukiya ba sa ganin alfarmar Allah da manzansa ba sa ganin alfarmar wuraren ibada ba wani abu ne daga cikin abin da yake iza su suke wannan waɗannan miyagun ƙwayoyi an yaɗa su a cikin al'ummarmu mu ci kanmu da kanmu mu kashe kawukanmu da kanmu yayin da waɗansu suka haɗu don gina kansu da tabbatar da ci gaban al'ummarsu da kula da halin da mabukata suke ciki a cikin al'umma kuma a nan wajibi gwamnoni musamman da 'yan siyasa na wannan al'umma tamu su ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba su amana zai kuma tambaye su wannan kowane ɗaya daga cikin 'yan al'umman nan amana ne a wajensu ransa da dukiyarsa da mutuncinsa wajibi ne su samu su haɗa kansu musamman gwamnonin jihohin arewa wanda musulmi suka fi yawa wajibi ne su haɗa kansu don su maganta wannan fitina wadda ta addaba al'umma ba wani ne zai mana ba yayin da mu muke addu'a to su kuma wajibinsu su ɗauki matakai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ya ba su mulki ya ba su dukiyar al'umma ya ba su matsayi ya ba su faɗa aji ya ba su tsare-tsare wanda za su ya ba su abubuwan da za a yi a kafa dokoki ya ba su shari'a da ƙarfinta ya ba su jami'an tsaro duk akan me ba don su rinka yawo da jiniya ba ba don su rinka hankonan ci gaba da samun matsayi ba ina amfanin matsayi da ranar alkiyama za a zo da mutum a cikin sakandami a ɗaure za a ba abin da zai fitar da shi ya kubutar da shi daga Allah sai abin da ya yi na adalci ba matsayin da ya aje ba matsayin da ya tsaya ba su yi izina da waɗanda suka gabace su waɗanda sun yi ba su aikata komai ba Allah ya sa an manta da su to kamar yadda aka manta da su tun a nan duniya haka in ba su tuba ba haka ranar lahira Allah zai manta da su al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin a wannan rana za mu manta da ku mu kyale ku kamar yadda ka manta da ranar haduwar mu da wannan rana kuma babu wuta ce za ta kasance makomanku ta mugusta a bakoma a tuba zuwa ga Allah a tuba zuwa ga Allah wanda duk Allah ya bashi mulki ya tsare haƙƙin Allah a kai ya tsare haƙƙin al'umma ya tsaya ya cewa ya wanye lafiya to Allah maɗaukakin sarki shi ne zai jibinci lamarinsa idan ma ci gaba da mulkin ne ko dawo da shi Allah shi ne zai bashi amma abin da muke gani na hankolan 'yan siyasa sun mayar da hankalinsu ka kaf akan neman mukami sun manta da abin da Allah ya dora musu mu musamman nan arewa da muke da muke ta ganin wutan wuta ta bala'i tana tana ta ƙara ruruwa an kyale mu mu cikan mu kuma kowanne daga cikin jagorori sun zura ido suna ganin ana ta zubar da jini har ma wato kisan musulmi ya zamanto kisan kiyashi ya fi shi sauki jama'a mu tashi da gaske akan maganin wannan fitina kuma mu kula da yara mu kula da yara musamman yaran talakawa mu kula da su wannan fitina daga cikin abin da yake dada yaɗa ta rashin tozarta ƙananan yara yara suna yawo ƙanana 'yan shekara biyar shekara shida shekara bakwai suna kwana a waje ba karatu ba kulawar iyaye ba killata ba tarbiyya sai tarbiyyar titi me muke tsammanin al'ummarmu za ta kasance nan gaba idan gwamnati ba su yi ba wajibi ne mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ƙungiyoyi da ake kafawa na ngo ku kafa ƙungiyoyi domin maganin mushkilar al'umma ba domin neman kudaden kasashen waje ba wanda wannan kudaden kasashen waje sharri za su zamanto ga al'umma mun ga irin abin da waɗannan ƙungiyoyi da suke da samun tagomaci daga kasashen waje mun ga abin da suka yi a Sudan mun ga abin da suka yi a Iraki mun ga abin da suka yi a Syria da su ake hada baki ake hada karfi domin a ruguza kasashe saboda haka mu tsaya mu tsaya akan kafafunmu domin abin da zai tsirar da mu ya tsirar da al'ummarmu mu sani kuma Allah ya yi mana alkawari cewa shine majibincin mu wallahu maulakum haka Allah ta'ala ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Allah shi shine mataimakinku shine fiyayyen masu taimako mu riƙe wannan kamar yadda muka aminta da shi muka dogara gare shi mu ci gaba da roƙon Allah da ɗaukaka hannuwa zuwa gare shi da ƙoƙarin dagewa akan duk abin da zai kawo mana maslaha ga wannan al'umma tamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم عليك بقوى الكفر الذين غزوا بلاد المسلمين اللهم كف عنا بأسهم وشرهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم كف عنا بأس الفئات الباغية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم عليك بتجار المخدرات اللهم اللهم البسهم لباس الفقر والق... بفاس لباس الفقر والفاقة اللهم اجعلهم اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم انهم قد اثوا في الارض فسادا اللهم أه اللهم اهتك الستر عنهم يا قوي يا عزيز اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في, عل ونحن في سلم وسلام وعافية وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحابا